وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin mojibbo da ke kofar kaura a cikin garin a wannan yammaci na talata laraba yau 29 ga watan safar هجران النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو إير قريب من الثلاثين تفس وانا كميك ديلي لعشرين دا ترى قوتن شاء دي ميلادية دبو بيد الشاشدة وانا مجلسي دموكي كراتو تشكل لكتاب النبي سنة الداء والدواء وكما الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ما بضمى لمن شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 92 a jerin gwanan darussan mu kuma a wannan majalisi wannan shine 268 a idan ba mu manta ba ibn qayyim rahimahullahu yana yi mana magana a kan al'ukubatu ash da al'ukubatu al-qadariyya hukumar da Allah subhanahu ta'ala) ya shar'anta ga dukkan wani wanda ya laifi wato ukubar da ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta na haddi ga wanda ya yi wasu laifuka da ubangiji subhanahu wataala ko kuma shari'a ta sanya musu haddi al-uqubatul qadariyya kuma shine abin da zai iya samun mutum ko da kuwa ya iya tsallakewa ukuba ta shari'a to ubangiji subhanahu wataala na iya jarrabarsa kuma da wata ukuba a nan duniya ko kuma ubangiji subhanahu wataala ya hada masa dubi malam yana magana akan wannan cikin bayanin da yake yi ya kawo mana hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yadda yake tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam ayyu ayyu dhanbi ayyu dhanbi a'zam wani laifi da yafi girma a gurin Allah qala an taj'ala lillahi nisbat wa huwa khalaqaka ka sa wa Allah kishiya alhalin shi ya halicce ka kala kultu sunna ayyu abdullahi dan mas'ud yace sai nace sai wani zunubi kuma sai yace an taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak ka kashi, danka dan jin tsoron kada ya ci tare da kai kala kultu sunna ayyu yace sannan sai na tambaye shi sai wani laifi kala an tuzaniya bi halilati jari kai lalata da ainihin matar makocinka shi ne Allah subhanahu wata'ala ya saukar da fadarsa wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wato ubangiji ya saukar da wannan aya da zan ce ga wancan ansa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya ba wa Abdullah ibn Mas'ud a cikin wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi waɗannan manya-manyan laifuka guda uku kuma ya jeranta su bisa wato munin su a bisa wannan jeri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mutu a cikin ansarsa ya fara da ashirk shine alladhi la yad'una ma'a Allah ilahan akhar sannan sai kashe rai wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq sannan sai zina wala yaznun to shine malam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zakara min kulli naw'in a'la a kowane nau'i na laifuka waɗannan manyan laifukan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wanda ya suke yake mafi kololuwa ko kace mafi muni cikin waɗannan laifuka li yutabiqa jawabuhu su'al as-sa'il dan ansarsa ta dace da tambayar mai tambaya don ya tambaye shi ayyu dhanbi a'zam ayyu dhanbi a'zam wani laifi ne ya fi girma saboda ka dai ya tashi ambatar laifin da ya fi girma a cikin nau'in shirka sai ya faɗa shirkul azam shirkul akbar shine mutum ya sawa Allah kini alhalin ubangiji shi ya halicce shi sannan da ya tambaye shi wanne ne kuma yake bin wannan a girma a muni a gurin Allah shine sai ya faɗi kashe rai a kashe ran sai ya faɗi mafi muni shine mutum ya kashe ɗansa da ya haifa wai don gudun kada ya nauyin cinsa da shansa sannan ya tambaye shi sai wanne sannan sai ya faɗi zina ita ma zinar sai ya faɗi mafi muninta shine mutum ya yi zina ko ya lalata da matar makocinsa shine anan malam yake fa a'zamu anwa'i shirki an yata'ala al-'abdu lillahi niddan mafi girman shirka mafi girman nau'ukan shirka bawa ya sanya wa Allah kishiya ya yi wa Allah gini wa a'zamu anwa'i al-qatl mafi munin kisa kuma mafi munin nau'ukan kisa an yaktula waladahu khashyata an yusharikahu fi ta'amihi wa sharabihi mutum ya kashe ɗansa don jin tsoron kada ya tarayya da shi a cikin abincinsa ko abin shansa wa azamu anwa'iz zina mafi girman nau'ukan zina an yazniya bi halilat tijarihi sun yi lalata da masu makocinsa bala yake fa da ta zina tatada'afu bi tada'ufi man tahaqahu min al-haqq domin a nan laifin zinan zai wato rubanya zama ninki da ninkin wato gwargwadon irin yadda wato haƙƙin da ya keta ya zama ya nunku فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم من أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها mutum ya yi zina ya yi lalata da matar da suke da miji ya fi girman laifi ya fi girman zunubi hukumarsa ta fi girma sama da wanda ya lalata da wacce ba ta da mishi dukkanin su manyan laifuka ne da Allah subhanahu wata'ala yake kama mai yin su to amma hukuma ta tafawa ta tafawa kamar yadda alhasanat wato sawabul hasanat ya tafawa kamar yadda aka san ladan waɗanda suka aikata aikin kwarai ya tafawa wani ya fi wani to haka nan shi ma laifuffuka laifuffuka wani ya fi wani ko kafirai da za a musu haisabi a ranar gobe kiyama wanda shi ne ardu a amalin hisabin da za a yi wa kafirai a ranar gobe kiyama bayan hisabin da za a yi wa mummunai ba ne hisabin da za a yi wa mummunai shi ne a ɗauko hasana a ɗauko sayi'a a ɗora wannan albizani تحصل على ميزانه ومن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم كذا انا ان ان واتو إلى اكري لحسنات حسنات دين هر ما ان دورا سو اتكيني كافري حسنات دين سداما تم اقول الله ما كومي بچي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هناك شيء اي كنسك سراب بالقيعه يحسبه الظمان ماء ka shi ba aunawa za a sai dai arzul a'mal za a bujuro da ayyuka saboda cikin kafiran na wani girman laifukansa ya fi na wani duk da kafirai ne amma wani kafirin wato laifinsa watakila ya takaita akan kafircinsa ne ya cewa Allah amma bai cuci kowa ba bai cuci mummune ba bai matsa musu bai gallaza musu ba amma dai kafiri ne watakila ma ya taimaka musu to kaga wannan za a kama shi ne da laifin kafircin sa amma za a kama shi da laifin ya zalunci wani ba wani kuma kafircin sa bayan kafircin kuma ya kasance mai cuta ne mai cutarwa ne to wani a cikin cutarwar annabawa ya cutar wacce annabawa ma wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama Abu Jahl kaga dole anan wannan ya fi kowa abin nan wani kuma kafin da ya baya taimaka kama Abu Talib a taimaka annabi saura ka shi sai aka rage masa hukuma da hukuma su ta kafirci ce ba ta ya zalunci wani ba to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala zai yi wa kafirai hisabi ba wai hisabin ya auna ayyukan su na alkhairi ayyukan su na alkhairi wannan da su da babu sai dai za a girman laifukan na wani ya fi na wani to haka nan malam yake cewa laifuka suna shan wato wato suna fifita fifikon juna a girma da muni da ukuba saboda irin gwargwadon abin da suka kunsa na cin zarafi ko na keta wata alfarma ta ubangiji sauraka mutumin da ya yi zina da wanda ya yi zina da matar da take da miki ya fi muni akan wanda ya zina da wani dukansu kuma za su yi a cikin laifi amma wannan nashi ya fi girma sai ce wa eh, fihi intihaku hurmatin zauji saboda shi wannan na biyu wanda ya zina da matar da suke da miji bayan laifin zinan kuma ya keta alfarman mijinta kuma ya ci mutuncin mijinta ya ci jarafinsa ya cutar da shi wa ifsadu firashi ya lalata masa matarsa wa ta'liqu nasabin alayhi lam yakun minhu sakila ya yi zina ta yi ciki ta haihu ana ta zata cewa dan wannan mijin ne kila har eh, kiyama ta shi ba a za a taba tantancewa cewa dan nan ba na shi ba sai an je gaban Allah to kaga anan bayan ya yi zina laifi ne shi karan kansa ko wanda aka bar shi da shi ya ishe shi sai ko aka samu ya ci mutuncin mijin kaga an tsara samun wani laifin kuma na biyu ya ɗori akan na farko sai kuma aka samu ya jingina masa wata nasabar da ba ta shi ba wataƙila ma ya ci gado to kaga abin ya ƙara mudi har ila yau wa gairi zalika min anwa'i adha da nau'ukan cutar wanda zai wa miji daban-daban fa huwa a'zamu isman wa jurman min az-zina bi ghairi dhati al-ba'da to abu shakka wannan laifin ya fi girma ya fi muni sama da zina da wacce ba ta da miji fa in kana zawjuha jara zaka samu akwai wadanda saboda tsabar wato rushewar zuciya da imani da ke zuciyarsu kuma ma kusan su yi da matar aure akan shi sai ce shi da masu aure ke suna a waɗanda su kuma bokayensu ne suke shirya musu wannan ganin zaren sai bukatar ka ba za ta cimma ba ko kuma a abin da kake hankoran samu za ka samu ba ko kuma sharrin da ke tsoron ya sami ka ba zai kauce maka ba sai kai kaza to rama sai a dan na goma ta wani mummunan laifi a ce shi zai yi shi kuma saboda zuciyar babu imani babu tsoron Allah ba halarta ranar gobe kiyama a ransa saboda ka zai dinkari abin wato gadangadan to shi ne mala yake fa in kana zaudu hajara in zafa ila zalika su'ul jiwa فالزنا بمرأة لا زوج لها a zai zo ba zai zo zai zo ba zai zo a nawa wa in kana zawjuha idan idan mijin nata makoci ne wato makocinsa ne in zafa ila zalika in jawar to kaga ana an ƙara samun kuma wato muna nawa makotaka muna nawa makotaka wa aza jarihi kuma ya cutar da makocinsa kaga laifin ya kara kuma hauhawa a akan nada gashi ya yi zina laifi ne zina da matar aure laifi ne bayan mata aure ce kuma mijinta makocinsa ne kaga laifin yana ta kara nuni ya cutar da makocinsa wa aza jarihi bi a'la anwa'il azab da mafi bi a'la anwa'il azab da mafi munin nau'ikan cutarwa babu babu cutar wanda ta kai wannan gare ya ci bakin sai ibiya ya fi sauki gare ya zo tura masa ashar ya zage shi tafi ya fi sauki da ya yi masa lalata da matarsa wa zalika min a'zamil bawa'iqi wanda yana daga cikin manya-manyan sharrika da da makoci zai iya wa makocinsa wa qad thabata an annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya tabbata hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kala yace la yadkhulu jannata man la yaqbalu jaruhu bawa'iqahu ba zai shiga aljanna ba wanda duk makocinsa bai aminta daga sharrukansa ba wato duk wanda makocinsa yake ɗarɗar da yake tsoron ya yi masa sharri saboda sharrinsa to wannan ba shi ba shiga aljanna wala ba iqata a'zamu min az-zina bi imra'atihi akwai musibar da take yayi zina da matarsa babu kamar ta fazina bi mi'ati imra'atin la zawja laha zina da mata ɗari marar aure aisaru inda zina bi imra'atin jari ya fi sauki sama da zina da matar miji wato wannan ibn ya faɗi wannan domin ya ƙara fito maka da munin munin abin saboda za ka san mikidarin yadda munin yake ba daidai yake da zane da mata 150-60-70 ba za ka isa ni ba wannan abin da ya faɗa ba na ba ne ila ya faɗe shi daidai ya ƙara kusanto da da abin da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ya faɗi mafi monin zina shi ne ya faɗi wannan فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجاري هكذا يقول وكان ما في زوبا ينجاري بعد ما إلا أكون حتى تشيبا إلا من أمبكيش أي ما أي مكان الجاري أي مكان الثاني ويجي كوي ko sai من ambaci wannan jumla kamata ya sai an yi maganar makocin da munin yin zina da matar makoci sai ta fi tafiya daidai a yadda yake a waje na sama da yadda a wajen fa in kana jaru akan lahu to idan kuma ya kasance makocin dan uwansa ne aw qariban min aqaribihi ko ɗaya daga cikin makusantansa ne wato ya zama makocinsa wansa ne ko kanin sani shakikin sani ko da afi ko da ubi ko kuma ya zama wani dan makusanci wa dan uwansa ne ko zai ne misali suna ƴaƴan maza ko ƴaƴan mata suke eh, ko ko dan abin nan ko wani dan dan ko mahaifiyarsa ko wani abu irin wannan wato yana da kusanci da shi kuma na jini in damma ila zalika qati'atur rahim fa yatada'afu al-ithm to anan an ƙara samun kuma yanke zumunci cin zarafin zumunci to kuma laifin sai ƙara hauhawa saboda tun daga laifin zina wani ban babba ne ya dawo zina kuma da mace mai miji ya ƙara girma ya dawo zina kuma da mace mai miji mijin makoci ya ƙara hawawa sai kuma ya zama mace mai miji makoci kuma ɗan ka kaga anan laifin ya ƙara girma kuma فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم fa فضاعف الإثم idan makocin kuma ya yi tafiya ne wajen aikin Allah wani abu ne ya fitar da shi wanda da'a ce ga ubangiji ya fita sallah ya je masa wannan aika-aika ko kuma ya fita neman ilimi ya zo masa wannan aika-aika ko ya fita jihari fi sabilillah ya zo masa wannan aika-aika to kaga a nan kuma laifin kuma sai ya kara burin kasa ya kara hauhawa sama da yadda ya kira wato wanda yana nuna maka yadda laifi ne gashi a karkashin unwani ɗaya ke karkashin matashiya ɗaya ce sunanta zina amma kuma wata zina ta wata mutu hatta inda zani bi mura'atul ghazi fi sabilillah har al'amarin ya kai a shar'anci cewa wanda ya zina da matar da wanda ya fita ya yi idan ɗaukar karmar Allah yuqafu lahu yawmal qiyamah za a tsayar masa da wannan mutum da tilin ayyukansa sai mata da wannan da ya cuce shi a tilin ayyukansa wa yuqalu a ce khudh min hasanatihi ma shi'ta ce kamfaci iya abin da kake cikin ayyukan ladan kamfaci a wani hadisin yana cikin sai muslim hadisin buraida radiyallahu anhu النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرمة نساء المجاهدين على القائدين كحرمة أمهاتهم wato alfarma ko darajar mata masu fita jihadi fi sabilillah kamar ma kamar kamar alfarmar ko ko darajar iyayen ku ne mata darajar mata su kamar darajar iyayen ku wa ma min rajulin min alqa'idin yakhluqu rajulan min almujahidin fi ahlihi fa yaqulu fihi babu wani mutum da za bar shi kulawa da matar wanda ya fita ɗaukar kalmar Allah ya fita jihadi ko ya fita neman ilimi ya fita gwagwarmaya don yaɗa kalmar Allah wani ya ce rurarsa ka kula da gidana sannan sai ya halince shi a cikin gidansa illa wukifa lahu yawmal qiyama sai an tsayar masa shira na gobe kiyama fa ya ya'khudhu min 'amalihi ma sha annabi ya ce ya kwashi abin da ya ga dama cikin ayyukansa manzo Allah ya ce fama zannukum me kuke zaton zai bar mata ba abin da zai bar mata sai ya yi masa ƙaraf ƙarfaf ai ma zannukum an yatruka lahu min hasan yatruka lahu min hasanatin qad hukiba fi an ya'khudha minha ma sha'a suke kuke san zai bar masa na ayyukan alkhairi wanda aka riga aka yanke hukunci cewa ya kwashi abin da ya so daga ciki ba zai bar masa ba wallahi saboda a ranar kowa cikin tsananin bukata yake zai ga cewa in ya rage to kuma in naji bai kai maka ya shiga aljanna kwashewa zai yi saboda ka kaga mutum ya yi watakila ya yi wata ayyuka yi an yi azumi da shi kila an je ya yi hajji kila ya yi duk da zartarsa ya yi san wasu ayyukan alkhairinsa don saboda kawai wata kawata wata shaidan ya buɗe wa kansa wani bala'ira da gobe kiyama yana ji yana gani za a kwashe masa duk waɗanda ayyukan da duk wani ayyukan da aka tashi aunawa ga girman kuma laifin yana nan wannan haƙƙin makocin ne aka cire to kuma kuma haƙƙin Allah ai Allah ba ya ce kada ka yi ba wala ta farahu zina to bayan shi ya gama kwashewa karkam Allah ce to ni ko bai sa ka ƙi jin magana ka karka dauka aka kwashe wannan a ce to ayan kwashe laifin kenan a'a wannan in ma ya kasance bai shi da ba shi da wani laifi a duniya sai wannan hasanat a sai sai wannan zinar kaddara ba shi da wani laifi sai wannan zinar ita ce laifin to ko da wannan makocin nashi ko wannan eh, mijin matar ya kwashe waɗannan ayyuka na shi na kwarai to laifin zina kuma yana nan saboda wannan kuma tsakaninsa da Allah ne wanda ya sallami mijinta ne sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka kaga a cikin mizaninsa aka kwashe duk hasanat dinsa wato wannan yana kama da wanda ya rasa garkuwar jiki wanda ya samu laifi saboda ko babu wani abin da zai ba shi wata kariya dama ayyukan ka ne za mu sa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ai masa addu'a to babu komai saboda ya zama kamar mutumin da ya garkuwar jikinsa ta karye gaba daya mala yake ai ma zannukum an yatruka lahu in hasanatin qad hukima fi an ya'khudha minha ma sha'a me ya tsammanin ku zai bar masa na ayyukan kwarai wanda aka riga aka yanke hukuncin cewa aka ba shi iko huka da abin da huka da nama a hannunsa cewa ya ɗebi abin da ya ga dama ala shiddatil hajati ila hasanatin wahida a lokacin da mutum yake tsananin bukatar ko aikin lada ɗaya ne ko aikin lada ɗaya da ya gani ba zai bashi ba zai so ya ƙara cikin mizaninta haythu la yatruku abu libnihi wala siddiq wala sadiq li hakan ya yajibu lahu alayh a lokacin da uba in yana da haƙƙi akan in yana da in yana da haƙƙi akan ɗansa ba zai kyale shi sai ya karɓi kayan idan aboki yana da haƙƙi akan abokinsa ba zai kyale shi ba sai ya karɓi kayansa wala yasalu hamimun hamima يبصرونهم يود المجرم لو يفتدى لو يفتدى يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم يجيك أرانر با وني أبو سيدة الحميد شيني واند أبو تاتي أنني إرس أتي أميني أميني بذي وهو أمين الصلاة mai babban laifi a ranar fatansa ya zai fanshi kansa daga azabar wannan ranar bibanihi da 'ya'yansa cewa Allah ya ubangiji kwashe ƴaƴana duka su kai shi wuta ni ka sani aljanna na bar maka ƴaƴana a kai su wuta a sani aljanna da mata ta ma a hada wa sahibati wa akhi dan uwana ma a hada da shi wa fasilatihi allati tuwi hauka in ya hauka ke duka ma duk kabila ta a hada su duka gaba daya a tafi da su ni dai a kai da aljanna wa man fil ardi jami'an da kai Allah ka sa duk kowa duniya ka sa su ka sa su da ni dai a kai da aljanna to wannan ana ka masa kabaki irin wannan aiki kana jin zai zai bar wani abu a cikin wawo shi wanda zai ce duk duniya ma ta futa shi kada ya tafi aljanna saboda bala'in ranar kowa nafsi nafsi yake annaba nafsi nafsi ba mai ba mai wayon wani to a wani lokacin a ce ga wani baka san laifin da ya maka ba kai baka san labarin ba kawai a zo a tsayen maka da shi a juye maka a ce ga abin da ya maka a duniya ga ayyukansa ya bi abin da kake so to wanda zai ce akai uwarsa akai ubansa zai bar wannan da ya cuce shi to mala yake fa in ittafaqa an takuna al-mar'atu rahiman minhu in dafa ila zalika qati'atu rahimha to bayan wannan kuma inda a ce zai zama matar kuma da ya yi lalata da ita matar makocin nasa ɗan uwan nata da ya lalata da ita kuma kasance ɗan ta ce wato tana da yana da dangantaka da ita akwai rashin akwai dangantaka na jini to kaga kuma ya ya yanke kuma wani zumunci ya lalata wani zumunci kuma a nan ma to shi ma wani kuma laifin ne da ya kara kitsawa za a kara wato a ƙara shi a cikin wancan a cikin waɗancan laifuka fa in ittafaqa an yakuna zani muhsanan kana ismu a'zam sannan kuma in ya zan wanda ya lalata kuma aka yi rashin dace kuma ya zama muhsan ne wanda shi yana da ma'auran ba ma abin da tuzuru bane yana da auren sa Allah ya rufa masa asiri amma duk da haka yi wannan to kaga laifin kuma ya kara girma fa in kana shaykhan in kuma ya zama dattijo ne tsoho ne kana azaba isman to kuma laifin ya fara karuwa me yasa saboda tsoho shi ake ganin ma ba zai yi ba saboda ana ga a wannan lokacin tsufa ya kama shi wasu sha'awa ba ya da wannan karzashin sha'awar da matashi ke da shi ke shi ya samu aka ba shi amana ashe mugun tsoho ne da sani ba to kaga anan laifinsa sai ya sai kuma ya ƙara ƙaruwa wa huwa ahadu thalathati alladhina la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim yana ɗaya daga cikin mutane guda uku waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a ranar kiyama Allah ba zai musu magana ba Allah ba zai tsarkake su ba kuma suna da wata azaba mai raɗaɗi a ranar su mutum guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam hada falatatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wa lahum azabun alim ki mutane uku Allah rana gobe kiyama ba zai kula su ba ba zai kalle su ba ba zai musu rahama ba kuma suna da azaba mai radadi na farkon su shine shaykhun zani shaykhun zani dattijo tsoho kuma mazinaci saboda shi ne ake zaton cewa ba ruwansa da wannan saboda sha'awar ta rauni ga kamar yana yaren tasa amma kuma duk da haka yaje ya yi zama mazinaci to sai azabarsa ta fi na wancan dukkan su sun yi laifi amma wannan tashi ta fi tsanani na biyun su a'ilin mustadbir talaka a mara girman kai kana tsammanin idan mutum ya tara duniya ya tara dukiya a gaira girman kai innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna ya ga ya samu wadata ya rike girman kai to amma shi wannan talaka ne shi zai je yana roƙo dan Allah ku taimaka mu to kuma shine mai girman kan to kaga ai ba dalilin da zai sa girman wancan matakila akwai wani abu da zai sa shi dan ya masa hudu ba girman kai Allah ya bashi milki? Allah ya bashi ya bashi dukiya amma wannan ba nini girman kan kuma yana girman kan to da aka ba da dukiyar ko mai zai kai ta mutane zai sai na ukun su malikun kazzab mai mulki mai mulki ko makarici saboda galibi dan adam yakan yi ƙarya don ya kare kansa daga wani wanda yake gani ya fi ƙarfinsa wanda sai ya karya don ya kuɓuta kama da shi ke da milki shi ke da kowa ke da yan sanda sojoji waye waye waye me yasa da ta karya ba ne da yasa zai sa karya to amma duk da haka ya ga sai ya yi karya saboda haka shi yasa shi ma sai ya shiga cikin wannan waɗannan tawaga ما لأتي فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم idan kuma abin ya haɗu wannan laifin bayan dukkan wannan silsila ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza sai kuma ya kasance a wata mai alfarma sai a wani wata mai alfarma watan hajji musulmi za ta tsara hajji shi yana da yana lalata da matan makocinsu fi shaharin au baladin haram ko a gari mai alfarma ya haɗu da ita a maka an je an je umara ko an je hajji ya yi lalata da ita a waktin mu'azzamin inda Allah ko yayi a wani lokacin da yake da girma a gurin Allah ka auqatus salah kamar lokutan sallah auqatul ijaba ko lokacin da ake ansar addu'a lokaci ne mai daraja mai tsada a gurin Allah subhanahu wataala shi kuma a daidai wannan lokaci yake tata dan yayi ya saba wa Allah saboda ka السيئات تتضاعف بشرف الزمان وشرف المكان idan guri ya kasance mai alfarma ne mai daraja ne ko mutum ya zo ya yi laifi a gurin tana iya ana iya ninka masa Allah shi ya sa ce man yurifi bi ilhadin zulmin to zai ko min azabin alim wanda dai yayi niyyar fandara da zalunci a cikin garin Makka to za mu dandana masa azaban radadi kaga anan niyya Allah ya ci ballantana wanda ya kuma Allah wanda ya yi niyyar yi ya je da azamar zai yi sai saboda ganin askar da kyamarori suka hana shi to wannan niyyar da ya je da ita ita Allah ya ce bani zai min azabin alim niyyar kanta to ka kaddara kuma ya yi mai cikin san kuma zai samu to wannan saboda ne saboda sharafin bakar gurin gure ne mai daraja shi yasa sahabbai suka rika jin tsoron wasu daga cikin sahabbai jama'atu min sahaba suka jin suka jin tsoron su zauna a makka su zo garin makka su zama mazauna garin makka saboda su suke yi duk wani sabon Allah da za su kasance sun yi za a dindinka musu kamar Abdullahi dan amur Abdullahi dan eh, Abdullahi dan Abbas kamar Umar ibn Abdul Aziz sun kasance ba sa son zama a maka ba sa son zama saboda suna jin tsoron zama a maka akwai haɗari zai saba wa Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala idan nan kan dai kan dai da zai kama su da shi shi yasa game da ibnu rajab yake faɗa rawaito daga Umar قال أن أخطئ سبعين خطيئة في غير الحرم أحب إلي من أن أخطئ خطيئة في الحرم in yi laifuka saba'in a wani wuri daban ya fi mun sauƙi da in yi laifi ɗaya a cikin gari da alfarma amma wasu saboda lalacewa da wato mutuwar imanin zuciya sai ya sayi tikiti ya biya kuɗi masa aiki ya tafi can don ya yi damfara ko ta tafi can don ta karuwanci ko ya je can don ya yanke aljihun alhazai ko kuma aljihun ɗan umara ana da wafi a gindin ka'aba kaga wannan laifinsa sai ya fi na sauran na ɓarawar da zai yi sata a kasuwa a kasuwanninmu duk ɓarawo ɓarawo duk sata sata ce ko ba sata tana nan ɗamfare da shi amma wancan hukumarsa sai ta tafi ta wannan in wannan ɓarawon cikin gida ya gan shi ci ga ogacin eh wannan saman ya ce bin sai fiki a gindin ɗakin ka'aba mai to yanzu kama wanda zai sata a cikin kasuwa ai bai kai wanda zai shigo masallaci sata duk sata suka yi amma wanda zai zo masallaci bawan Allah ya shigo yana jin karatu ya za ya laluba ya dauke masa kekensa ko ya dauke masa motarsa ko ya dauke masa mashin ɗinsa, kai ma ka san bi wanda zai je filin ball ya sace mashin din ball duka sun yi sata ba na ce a sace <laughs> da sauki sauki ba wani sauki sauki amma in ka kiyasta sashi da wannan eh ana faɗin girman ukuban ne wani kullum darajatun bin ma'alu sau da haka idan aka yi laifi a gurin da yake da daraja Allah yana fara wato haɓaka girman wannan laifin kamar yadda laifi a lokacin da yake da tsada yake da daraja shi ma Allah na haɓaka wato laifin wato girman wannan laifin wanda zai yi laifi a cikin ramadan lokacin da ake ɗaɗɗaure manya-manyan shaidanu a buɗe ƙofofin rama a rufe ƙofofin aljanna a rufe ƙofofin wuta zukata su koma ga Allah kowa yana son ya samu wani rama da cikin wannan lokacin shi ko a wani lokacin ya riga kulla zuciyarsa cewa zai taba wa Allah ya zama mu shakka wannan ya fi fandarewa sama da wanda wanda zai saba masa dukkan su masu laifi amma wanda ya fi fandarewa haka da lokacin da ake sallah musulmi suna sallah wani yana musu kata kasa shi ma wani lokaci ne mai tsada mai daraja shi ko lokacin zai saɓa wa Allah ko lokacin auqatul ijaba lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake karba addu'a kamar lokacin da aka ce ba tsakanin abin nan eh, eh, eh, sallar la'asar ba da la'asar ranar juma'a lokacin ijaba ne wani kuma ya shagalta da sabon Allah a lokacin laifinsa sai ya fi girma to haka lokaci yana da tsada yana tsada laifi kuma a cikinsa yana ƙara yana ƙara muni hakanan wani mutumin da ya kasance babba ne mai daraja ne mai mutunci ne idan ya saba wa Allah sai laifinsa ya fi girma sama da wanda da wanda bai kai shi ba a gurin Allah da wanda bai kai shi ba a gurin Allah shi yasa waɗanda Allah ya masu isma duk da ya ba su da kare su sai yake nuna cewa da za su yi laifi to da in ya tashi ya musu azaba ninkin ولولا أن ثبت آه، كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجب لك علينا نسيرا النبي صلى الله عليه وسلم وزير ولا أبو با يجينا وعلا حاشا بايد وننسنا ونن وننسنا to amma Allah yake gaya masa walaula an sabbatnaka ba dan mun kafa zuciyarka ba mun baka isma mun sa kawar ba wanda zai yi wannan bane laqad kitta tarkan ilayhi sha Allah ka kusan karkata gare su dan ka karkata kadan idan da kuwa haka ta faru la azaqnaka dha'fa al da mun dandana maka ninkin azabar rayuwa wa dha'fa al-mamat da ninkin azabar mutuwa da azabar da yake azabtar da masu laifi a duniya da sai mun linka maka ita azabar da muke wa masu laifi bayan mutuwa da sai mun linka maka ita sun ba za ta jin ka alaina na siya sannan ba za ka samu wanda zai taimaka maka ba me yasa saboda kusancinsa da Allah da matsayinsa shi in yayi da zai yi laifi to sa sai ta fata to Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye shi ya tsare shi ba wanda zai irin wannan laifin ba haka nan matan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ni sa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yud'af laha al'azab da'afayn wa kana dhalika 'ala Allah 'ala Allah jazira wa man yaqnut min kunna billahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima Allah ya ku matan annabi wacce duk daga cikin ku ta zo da wata alfasha bayyananniya yudha'af laha al'azabu da'fayn sai an ninninka mata azaba da zaɓi saboda mai saboda matsayin da suke sai an ninninka mata azaba ninkin bari Allah ce wani abu ne mai sauƙi a gurin kamar ya kuma min kunna lillahi wa rasulihi wacce daga cikin ku ta bi Allah ta bi manzon Allah wa ta'mal salihan tayi aiki na kwarai fiha ajraha marratayn za mu ba ta ladan ta sau biyu wa atanna laha rizqan za mu kuma tanadan mata arziki na karamci malamai suka ce wannan aya tana nuna matan annabi sallallahu alaihi aikata aikin alfasha dan da sun yi da Allah ya musu azaba da ifaini sai ya zama da Allah subhanahu wataala ya karrama su رايوه ده باي رايوه هو راك تصور تصور ما كان النبي صلى الله عليه وسلم علي بن الحسين زين العابدين يتأول هذه الآية في بني هاشم على النبي صلى الله عليه وسلم يتولى الآية هل إلهي وتنى هوا كان في آلام النبي صلى الله عليه وسلم تكبر هاشم ayar tana maganar matan annabi ko Allah ya ce zai ninninka musu azaba in suka yi laifi zai kuma ninninka musu lada in suka yi aikin lada ya ce to shi ali ibn hussein zainul abin ya ce to haka nan sauran ma ya ce ina ganin haka nan sauran ma iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda matan suna cikin ahalinsa to sauran ahalinsa ma iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam suke da dangantaka da shi idan ka ce kai sharifi ne to kana cikin ko wannan ayar ka ji mu kakka ka ce ka more morewar sharifta to ka sani akwai wannan ɗaya ne daga cikin sharifan ya faɗa ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib zainul abidin yace wannan ayar za ta hau kan duka wani sharifi idan ka zan sharifi ahlus sunna mai kiyaye sunna mai bin sunna to kai ka kowane alif sunna da ba sharifi ba in ka kuma zama sharifi dan bid'a to to sai ka sharifta ta ga bid'a ta ka sai ta fita dan bid'a da ba sharifi ko ka zama sharifi matuci azzalimi to zalincin ka aka tashi baka alaki sai ya fi na wanda ba sharifin ba to kanka ka ɗauka sharifitakar abin haka ake cinta a kan mutum tsari yake ba zai janye ya fito janye ce to ni da ban sharifin nan je da tashi ne na ji ana faɗa amma gaskiya ne ma ba ni da wani dalili za ka huta da huta daga kanka to shine ma da ce wa ala hada fa'tabir mafatir adh-dhunubi wa tada'uf darajatiha fil ithmi wal 'uqubati abisa ga wannan sai ka auna ka kiyasta farnar sauran zunuban sauran duk wani zunubi ka kiyasta farnarsa a kan wani fara ka ɗauka ta ka ce zunubi zunubi kuma duk wanda ya wannan zunubin daidai yake da kowa a cikin wannan zunubin a'a wani nashin sai ya fi sai ya tsara sai ya tsara na wani yanzu wanda zai zai zai cuci mai karfi mai kuɗi ne mai wadaci ne sai ya cuci shi ba ɗaya da wanda zai cuci talaka ba wanda da kyar ya sa tsaba abin da ya samu kuma ya zo cuce shi ka wanda zai sata ta mai kuɗi sata ce bara wani koyar ne. amma wanda kuma zai sa dan dan keken bawan Allah ya zo karatu shi kadai abin da yake samu yana gungura kenan ya sace masa kaga sata ya shi ma amma na shi ya fi girma saboda wancan yana da abin da zai zai mai gurbin sa ba amma wannan ya aka ya samu baka sani sai dai wahala to haka nan wanda zai cinye kayan abincin da aka ce a taimaka wani mazaunin gida yana tare da yan uwansa ba daidai yake da wanda zai ce kayan yan gudun hijira ba wanda ba su da kowa wani ma an kashe masa duk dangin wani bai san inda suke ba mace ce da 'ya'ya ba san inda mijin yake ba san kowa na ba aka ce ga taimako a kai musu sai ya zauna ci haka wannan ba zai zama daidai da wanda ya cuci wani wanda yana da 'yan uwansa in ya cuce su 'yan uwan za su taimaka musu ga sunan kusa da shi ya duka cuta cuta ce amma ta wancan sai ta fi muni shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya faɗi miskini abin da ya faɗi waɗanda suka ƙaryata ranar sakamako sai ba da alama su da wani abu a aikaci a ra'aita lazi yukaziru biji ce fa zalika allazi yad'u li yatim yad'u kalmar da'a kai daga ji ka san akwai nuna kai shi ne wanda yake kuɗe maraya daga hakkin ya nuna mata karfi ya gaci shi maraya ne bai da gata bai da galibu bai da kowa sai nuna mata karfi su ne masu garin in sun tuke ka sun tuke ka ba abin da za a yi irin masu cika bakin na inda tuke ka na tuke ka ba abin da za a yi ba ya zo'ur ya fi sai Allah ya sa shi alama ce ta farko ta wanda suke kare ta ranar kiyama saboda dukkan wasu laifuffuka ka kiyasta su akan wannan ka'idar da رحمه الله تعالى ta'ala وجعل سبحانه سبع بإيجاد زكاة أموال لا يمكن استدراكه فإن الثالث لا يمكن استدراكه لأنه يأخذ الأموال بالاتفاق ويحكم الدنيا ويتكون من غير الأنواع وهو كالنوم والحية التي تدخل عليك من ما تعلم فلم ترتدي ذلك به إلى القتل ولا تنتهي بالجهل فأحسن ما ذكر به مفسدة عبارة الأمر الذي يتكلم به أهل الجناية وجل الذنب بالباء الإنسان الوجود وتنفيذ الأعراض بالكرم فذلك بإضافته سبحانه الشديد على هذه الألوان الثلاثة كما ذلك الكفارة على ثلاثة أنواع حديث وقوع علاها والإكرام والصيام ما ليش فصل وجعل سبحانه الفطأ بإذاء في إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ukubar yanke hannu ga lalata dukiya wacce ba yadda za a yi mutum ya iya tsare ta in ba ta haka ba fa inda tariqa la yumkinu al-ihtirazu minhu don barawo ba yadda za a iya kare kanka daga barawo da yadda ka so kare kanka shi kuma sai ya sanya dabarar da zai fice ka yanahu ya akhudhu al-mal fi ikhtifa domin barawo yana iban kudi ne a boye shi sa ake bambanta tsakanin ɓarawo da wanda yake al-muhtaris ko al-ka'id wanda za a ba shi ajiya ya ci za a ba shi amana ya ha'inci wanda ta a bakumin nuna kansa ɓarawo wanda za a ba bashi aikin gwamnati ba shi dukiyar al'umma ya rika iba a ciki rika ko rika arin gizo yana kwasa a ciki wannan kuka ce su barawo amma al-asarik kalmar asarik a larabci ba wannan suke nufi ba wannan sunan shi alkha'in maci amana sunan shi maci amana ba shi ne aka sa masa wannan ukubar da yake hannu ba wanda aka sa kuma shine al-asariq shi ne wanda yake daukar dukiya daga ta inda aka boye ta inda ake boye irin wannan dukiyar a boye ba tare da ana gani ba kaga ya sha babban da wanda zai zara makami mai fashi da makami shi kuma hukuncin sa daban shi haddul hiraba ake masa waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfu min al-ard su waɗannan hukuncin sai yana nan dukkan hukuncin farawo da mai da mai fashi duk suna cikin suratul ma'ida ta ba hukuncin wannan da wannan to amma ba sunan shi farawo sunan shi dan fashi shi wannan za ka ɓoye kuɗinka ne inda ya kamata akwai ɗan sani dama ba shi ne bara wanda zai sa hannu a jihun sai a jini shi ba wannan a ila zina kiran shi barawo amma ba shi ne shi ne barawo ba barawo ne amma ba wanda ake maganar yanke hannu ba shi wannan akan bar shi ga alkali alkali shi kuma shi aka barwa wuka da nama mai kake ga ya kamata a yi masa in ya ce ma a yanke hannu za a yi za an ba shi wuka da nama to sai aka sanya ukubar wanda yake mai a wanda yake abin nan li'annahu ya'khudhu al mal fi ikhtifa domin yana karbar wato yana iban dukiya a boye wayan yanqubu yana yana da gidan daji za ga muta farawo ya ta bayan gida kuma tsohon kambu ya ya kokonta bulo ya shiga gidan da ya san babu kowa an yi tafiya ya rika kwashi kayan gidan kaga ta bayan gida can ya rika fafasa bulo wani kirami ya rika yi karkashin ya har ya shiga gida ga wannan ya za ka yi da shi ka yi ginin ka daga ginin ka saka waya a sama ka saka karnuka ki rami ta kasa wa ta tasawwaru min ghairi al-abwab yakan hau katanga ya jira ba ta kofa ba fa huwa kassin naw shi kamar mageni aukal hayya ko kamar micijiya allati tadkhulu alayka min haythu la ta'lam da zai shigo karas sai da shigo falam tartafi mafsadatu sarikati illa ila al-qatl barnar satarsa ba ta kai a ce a kashe shi ba wala tadafi bil jaldi kuma bulala ba za ta sai daina ba ma dufi فأحسن ما دفئت به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية لذا مفي abinda za a samu. wato sa'ida a samu kubuta daga barnan nan tashi shi ne a yanke gabar da ita yake amfani da ita da ita yake amfani da abin nan saboda ga wanda ya zama gungulmi ya iya faffasa ya iya faffasa gini ya shiga ko ya kama katanga ya a kaga shikenan an nan an samu sauki وجعل الجلد بإذاء إفساد الأقول وتمزيق الأعراض بالقصف aka sanya yin بلالة ga wanda ga wanda ya bata hankali kamar mutum wanda ya sha giya wa tabdikul arab ko ya keta mutunci bil qazfi ta hanyar kazafi kamar da wannan kazafi ai masa bulala wanda aka sa shine haddinsa fadarat uqubatu subhanahu ash-shar'iyyatu ala hadhihi al-anwa' ath-thalatha haka hukuma ta shari'a gaba ɗaya sai tana kewaye ne akan waɗannan abubuwa guda uku sune al-qatl والقطع والجنس ubat na haddi suna ne waɗannan abubuwa guda uku ko dai kisa ko kuma abin nan yanke hannu ko yanke gaba ko kuma ainihin bulala kama daratul kaffaratu ranar sai kawo wani ko zai shiga kuma bayani a kansa shi yadda kaffara take zagayawa ala salatati anwa akan nau'uka guda uku ko dai al'itqu yan tabaiwa ko bawa wa huwa ala shine mafi girman abin da mutum zai na kafara sai yasa wani lokaci an fara da shi a ce fa man yajin yajid sannan zai zo magana fasiyam ko fa itsabu miskina miskina sannan sai al itsabu wasiyam sai ciyarwa sai kuma yin azumi waɗannan ne na ukan kafara akwai laifukan da ake sanya musu kafara a ba su da kafara sai haddi akwai laifukan da suke da kafara ba haddi akwai laifukan da ba kafara ba haddi wanda su ne zai yi magana su a gaba a matsayin misali a lokaci yayi za mu kai a nan abinda muka yi na daidai ubangiji ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh